demokradiyya a yau. Cikin shirin za mu leƙa jamhuriyar Nijar domin ganin yadda dandalin siyasar ƙasar take. Jama'a masu aromu assalamu alaikum da fatan kun waye gari lafiya. Yanzu saura watanni biyu kamin a yi zaben ƙasa a jamhuriyar Nijar, yaya 'yan hamayya da ma'ikantan ƙasar suke kallon lamarin da kuma jama'a Ga shimfidar da Suleiman bar Barma ya haɗa mana. 'Yancin faɗin albarkacin baki da 'yancin gudanar da taro ko zanga-zangar lumana na daga cikin mahimman 'yancin da 'yan siyasa musamman 'yan adawa a ƙasashen da demokradiyyarsu ba ta nuna ba ke korafin hukumomi sun toye musu. haka abin yake a jamhuriyar Nijar inda 'yan adawa ke zargin hukumomin ƙasar da laifin toye musu 'yancin gudanar da taro da zanga-zanga kamar yadda alhashi lawali leshe wani kusa a kawancen fpr na 'yan adawa ke cewa idan ka ɗauko abin da ya biyo baya sai ga wata zuƙeƙe takarda ya fitar da ita inda ya ce ya hana ma jam'iyyoyin adawa yin taron gangami shi ministan cikin gida sekretar janar na tarayya ya hana mu yin mitin komar sai dai mai a cikin gidajen jam'iyya allah ji kankunce ya yi ma Nijar gidaje da yawa wanda 'yan siyasa komi yawansu wurin gidajen nan suna iya ɗaukar su wanda ba mulkin fayyandais tarayya ba ne ya gina shi kamar da suke cewa ba wanda ya aiki kamar nasu amma man suleiman a matsayin ka na ɗan jarida kana kallo yadda muke zuwa mu tambaya mu biya a hana mana kuma su ɗauko su ba nasu su yi abin da ke da ban mamaki ita dai ƙasa cewa da ke da dokoki kama a zaɓi Muhammadu isu abin da ɗarmin mu kai duk wani abubuwan da na zano maka in dai muhammadu isu na cikin wannan ƙasa ya amince da su kuma bai yi magana ba kuma yake ganin kamar ba ruwan shi ko ko shi ke sa 'yan gidan shi su yi ina gani dokokin da suka aza wanda ya sha ƙur'ani bisa gare su duk ya taka su sai dai a ganin sakataren watsa labaran jam'iyyar pnds mai mulki irosani jin daɗin 'yancin faɗin albarkacin baki ne ke sanya 'yan adawa zargin masu mulki da laifin da basu aikata ba wannan adawa ce kuma mun gode ma Allah saboda ƙasanmu tana zamana cikin demokradiyya akwai 'yan adawa masu albar masu 'yanci su hidi albarkacin bakinsu shi ne suke yi wannan albarkacin ne na demokradiyya suke unhwani da shi don su hidi albarkacin bakinsu amma ai koma makaho ya lalaba a cikin ƙasar Nijar ya san abizin bamban take da Kano. Ba da juma'an nan ne Farfesa Abube na maiwa na jami'ar Anta da ke kasar Senegal ya koma can ƙasar bayan ziyarar watanni uku da ya kai kasarsa ta asali wato jamhuriyar Nijar. Na fara ne da tambayarsa dangantakar 'yan hamayya da masu mulki akwai adalci. Idan aka je aka diba kamar su eh, 'yan hamayya ko kuma 'yan adawa wato ba sa samun shiga kafofi na watsa labaru na ƙasa gaba daya sai dai idan suna sanarwa da suke ko kuma suna wani taron su sai dai a gansu da kamar kafofin talabijin ne rediyo ne ko kuma jaridu masu zaman kansu a gansu a can wajen amma dai duka abin da ya shafi yanayi na kamar eh, kafofi na watsa labaru na gwamnati ba a ganin su a ciki wato cewa da Eh, jam'iyya wadda take bisa kan iko dai yau ta zo ta yi katutu bisa kan duka waɗannan ababen na ɗaya kenan na biyu na faɗi tun daga kan farko na ce suna amfani kamar da arzikin ƙasa suna kin yanzu wato dai hawa yau kuma su kin suna nan suna nuna cewa kamar da faraka wadda suka sa wa'ansu jam'iyyoyin suka shiga cikinta wannan kamar za ka kawo musu wani tasiri ga wajen zaben da za a yi wannan shine dai abinda su 'yan hamayya suke zargin amma eh, ma'ikanta da shi ba da haka akwai kuma suna zargin su amma wannan kuma magana ce ta kamfani tunda eh, abin bai tabbata ba haka suna zargin su da cewa da amma akwai zamanin za wasu za su ba da hujjoji ta cewa da an yi ciki da arzikin mutane a kasar Nijar wannan kuma shine ake ciki shi dai ko da yake abin har yanzu ba fara wallafa shi ba a cikin kasar Nijar sun kwaye. Me za ka ce dangane da yancin faɗin albarkacin baki daga 'yan ƙasa da kuma su 'yan hamayya? Eto, eh a duka dai ne irin abin da na gani akan gaskiya yau 'yan ƙasar Nijar suna nan suna jiran wannan eh, jam'iyya wadda take rika iko ta cewa da kamar bata barkata musu wani abin kirki ba suna jiran cewa da su juyar da su na ji su ma'aikanta suna wani ikirari suna faɗin wai za su wucewa tun zagaye na farko wannan ikirari ne kawai na kamfani ba gaskiya ba ne jamhuriyar Nijar akwai tarihi na zaɓe. inda ba a da wannan jam'iyyar siyasa wadda za ta cewa za ta hutuwa tun zagaye na farko ta wuce sai dai kuma in wata dabara gare su can wadda 'yan nijar sun ba san da ita ba ina nufin ne wato kamar irin yadda aka yi a jamhuriyar gine irin yadda aka yi a kwadiwar ko irin wadda aka yi mali da burkina faso wato cewa da sakamakon zaɓe suna da shi eh, tare da wasu kamar abokansu na kasashen turai suna da shi da za su zo na'urori kawai abin ya hutu mata amma muddin ya zamanto zaɓe ne na 'yan ƙasar Nijar aka yi amfani da shi abinda za a fito cikin akwatin zaɓe ba ta yiwuwa a jamhuriyar Nijar a ce kamar yadda jam'iyoyin siyasa suka kahu a cikin wannan ƙasar a ce wai mutum guda za zuwa ya wuce tun zagayen farko. Eh, tun ba da ya zamanto ba kamar ana zargin su da cewa ma ba su zo suka yi wani babban aiki ba na a zo a gani. Alal misali kamar in aka ɗauka wannan maginan mai da ake kira matasan mai da ake kira soraz a yau ya take in aka ɗauka kuma wannan hanyar jirgin ƙasa shekaran jana karanta hanyar jirgin ƙasa da suka ce za su kawo tun daga jamhuriyar benin har ta shigo nijar ita ma kan kanta ta tsaya wato sun yi babban kuskure guda shine cewa inda kamar aka ce fannin noma da kiyo suka ba da ƙarfi gare shi da yau ta eh, yi da sai mutane su rika ta alhamdulillah. Me za ka ce game da yancin taro fa? To wannan ma ai shi ne ma babban zargi ma da mutane suke yau idan kana son ka yi wani taron gangami a jamhuriyar niger sai ka ga wannan minista nasu na cikin gida ya aika jami'an tsaro sai a wace ku dole ina tilas wata rana sai kun yi a cikin gidan wani magoyin bayan ku abin da muka gani ne kuma ni kan kaina abin da na gani ne eh, zamanin da na je niger. in kana son kai kira wani taron gangami sai ka yi shi a cikin gidanka saboda doka ta baka yancin ka yi taro a cikin gidanka amma ka hutu a hili haka ka yi shi wannan suna hanawa sosai sosai kuma mutane suna zargin kamar shi shugaban kasa da cewa yana hana su su yi zagaye su kamar su je su dawo yadda suka ga dama cikin garin ya mai in ya tashi za ya huta kamar aka ce za ya huta karfe goma sha ɗaya na rana to tun karfe bakwai na ɗaya mutane ba sa zuwa su gida ɗan kasuwa ba su samu su kasuwa kai har ma'aikatan gwamnati ba sa samu bisa wannan hanyar za a wucewa kamar aka ce za a fito daga fada shirye hilin jirgi wurin nan duka mutane ba wanda yake samun damar cewa ya je ya dawo kamar yadda yake yake bukata. Kafin a yi juyin mulki da aka yi zaben da Muhammadu Isu ya zama shugaban kasa da kuma zamanin uh, waccar gwamnati. Za ka iya cewa eh, demokradiyya a niger ta samu ci gaba ne ko kuma akasin haka? kan gaskiya idan aka tsaya aka diba a zamanin da wancan iko na shugaba kanja ya yi zaman shi da yanzu wa'annan da suke yi nasu sun haka ɗauka eh, demokrasiya ta yi yaduwa a zamanin kanja mamadu don irin ababen da muke gani da ministocin shi na cikin gida wa yi sun ba wannan na ƙarshe ba irin rawar da yake taka ba rawa ba ce ta mutum wanda ya zamanto demokrasiya ta sauka a cikin zuciyar shi a'a wato shi yana nufin za a yi mulkin kama karya kenan zan kwatanta muku abu guda wannan ikon ya shiga yana barke jam'iyyoyin siyasa ya shiga cikin yanayin addini ku tsaya ku tana fa cewa wannan tashin hankalin da aka yi ko da sun ce yan adawa ne ka san duk abin da faru shi adawa shine mai faɗin sai ta dora mishi wannan yanayin addini nan da aka yi ta kone kone cikin garin yamma shi shugaban kasa in ba da yayi magana da ya yi magana nan ba da ai ba a samu damar yin haka ba na biyu shine cewa idan aka je aka ɗauka wato yau har cikin yanayi na sarautar gargajiya sun fara shiga a cikin shi sai ka ji an ce ma mutum a wannan sarauta ta faɗi daga can fada eh, shugaba daga fatan ministan shi na cikin gida sai su zo shiga sai ga an ɗaya da wa'ansu 'yan takara da suka gada a ce wannan ba su gade ta ba wato suna mai da abin a siyasan kenan Farfesa Bobe na maiwa da wannan zargi da yake baka ganin su masu mulki suna iya cewa watakila kana da ra'ayi na siyasa cikin jam'iyyu da suke kasar. Eh ai mutum ɗan adam duk inda yake ai ba a hana shi ko da ma baka wata jam'iyyar siyasa ai akwai wanda ka ra'ayi da kake yi. Ba da haka ina so in tuna musu da cewa a zamanin tanja a zamanin nan in ne maganganu irin hakan ga ai daɗi suke yi yau dan ta kawo gare su shi kenan za su yi wani buri su ce kuma hango yau ina wani wani abu ne a abu guda ke ma kishi guda shi ne kasar Nijar sai muke ma kishi ba wani abu ba. Masu da wannan fashin bakin Allah ya mu karshen shirin demokradiyya a yau na makon nan sai kuma mai zuwa da ikon Allah za mu sake dawa da wani sabon shiri. kamar na madadin Suleimu ne Barma da Farfesa Bube na Maiwa da kuma Cuba Hero Diodo ne wadda ya daidai daidaita sautin shirin a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.